26 ga watan sha'ban hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da 1434 daidai da biyar ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da muhabara da muke yi mai taken kawa ko kawace ko da wa zan yi kawa ko wace ce ta dace ta zan aminiyata ta ballantana ta taka matakin ta zan kawalli wacce za ki danka mata amanatun lahinki to ki tsaya ki bincika ki tace ki tantance idan ya kasance mummunan ɗabi'a ne da mummunan manufa da tunani ya haɗa ku to ranar tashin alkiyama wannan ƙawace da aka kulla shi da zare na karya da raɓaɓɓen zare na son zuciya shi kaɗai ya isa ya kai ki wutan allah a ce ba ki da wani zunubi kwata-kwata sai wannan to ya isa ya rikide ya zanye maki fitina allah maɗaukin sarki ya kiyaye ba ki adadin matan da suke cikin masallacin nan da ninkin su goma su zama ƙawayenki ba amma in sun cika ƙa'idojin da muka riga muka ambata wallahi in sun cika wannan ƙa'idojin ƙawa ba abin gudu ba ne abin da ake gudu makawa ita ce wacce ta saba ka'idan shari'a aka waye gari ba ta da ɗabi'a ba ta da mutunci ba ta san ya kamata ba amma idan kika samu wacce ta cika tsari da ka'idoji da matakai da aka sa duka kawawayenki su zama miliyan guda ba ke laifi ba to amma tsakaninku da allah in abin tambaya ne a ce kuma ba ku daman ba da ansa ko da kanku za ku ce mafi yawancin kawayen yanzu ba mutanen kirki ba ne ba su da amana ba su da mutunci ba su da tarbiyya ba su san ya kamata ba haka ne allahi sai kin taci domin ɗabi'a ta yau an waye gari ba dabbobi kaɗai ake kiwo ba har da mutane kuna fahimtar wannan da kyau ko za ki zo za ki ji wasu bayanai a yau wanda za ki mamaki sai ki duba ki ga tsakaninki da allah waɗannan haƙoƙin ƙawarki na baki su ki kina ba ƙawarki su ko ku kuna munafuntan juna da yaudaran juna ne allah maɗaukin sarki ya kiyaye malai ce wa ƙala hakim mata hasala laka siddiq mata hasala laka siddiq yalzimuka an takthura mura'atahu wannan alhakim yake cewa duk lokacin da kika samu kawa wata aminiyar ki to abin da ya kamata ki yawaita binciken ɗabi'anta da sa ido na kaiwa da komowanta da bincike a kan al'amuran da take ciki dole ne ke sa ido mai yiwa bayan kwana biyu da rabuwanku ta canza ɗabi'a ta canza hali ta canza ƙawaye ta canza ababe da kika santa da su a da nagari ta kuma ta ɗabi'anta da ɗabi'a na banza sai kin rika bincikenta fi nan na تفقده ولا min باليسير inda muhimmin ya arda lahu au أو ya يحدث bihi sannan ki kai matuƙa wajen binciken ɗabi'an da halayyan da ƙawarki ke ciki kakke na ɗan abin da zaki bata na gudunmawa ga duk wani abin da ya taso mata shin ita ce bata da lafiya ko ko ne mijinta ne bai da lafiya ko ko wani nashi ne in kin je dubiya kin je gaisuwa kin to ɗan abin da zaki dan ɗan ɗauka ki bayar to kake ce ɗan wannan kake rena sannan ki riga binciken mene ya taso mata na yau da kullum kasantuwanta ta ci ga ka'idojin da za a iya kawace da ita wanda ya kamata ya dace a ce ki iya tallafawa da agaza mata wa amma ma fi auqatin raha fayan bagi an talqahu bil wajihi talqi wal khuluqir rahabi kawaki ku ki sani a duk lokacin da abubuwa na farin ciki suka taso mata ko abubuwa na farin ciki suka taso maki idan ke kai mata ziyara ko ta kawo maki to ta same ki da fuska sakakke kina marabtanta kina faɗin kalmomi daɗaɗa da za su faranta ranta irin yadda za ki raka kaiwa da komowa tsakanin ke da ita karki abin da za ta ji kai anya ko wance ba na taho in matsa mata ba ne anya ko wance ba ta kosa in tafi ba ne anya ko wance ta yi maraba da zuwa na tana cikin farin ciki kar ki sake kawar ki ta fahimci haka game da ki in har ta riga ta zama kawar da shari'a ta sa hannu ta ce wance kawar ki ce wa an ta tazhara lahu fi ainaki fi ainaka wa harakatuka wa mushashatika wartiya huka inda mu sha hadatu he iyaka mayar da ta bihi kula halin tikitin bimu wadda tika wasu luwa wasu kunun ila gaidika. kunsan yana magana ne akan maza. cewa abokinka abokinka to cinda mata ne sai mu ce kawai ke kawai ke ce. wa an taza har lahofi ya a ido. kin sa akwai mutumin da gani ida kaɗai in yana da hankali ya san ana fushi ya san ba a yi marhabin mara balale da zuwan shi ba imrul kais mutum ne wanda yake fajiri ne cikakken fajirin jahiliya domin ko ba gaya maki imrul kais ba in kin karanta baituttukan shi a cikin waƙen shi za ki san cewa ba ƙaramin fitsararre ba ne yana neman wata 'ya iyayenta sun sa ido don gane da mu'amalan shi da ita sai suka ja mata kunni cewa ta daina kula shi sai ake sa'a sanda ake mata faɗin shi kuma ya iso gidan to yana isowa ita ta gan shi su iyaye masu gan shi ba tana cikin baƙin ciki ana zaginta ana cin mutuncinta ana faɗin abubuwan da ba ta so amma ita ta san yadda ta bi ta mai sigina a yan san sigina ko eh yau dama mata su suka kirkiro sigina saboda makirci da yaudara ne da ya koma gida ya tara abokai yana ba su labari sai ce ha ba a sharar bi tarafil aini khifata ya yace ta yi nuni da gefen idanta tana cike da tsoron iyalan gidanta isharata mahazunin walam ta kallani ishara ne na cike da bakin ciki ko zarafi ma ma magana ba da samu ba fa'alƙaintu ya ce sai na samu ya ƙini an na tsarafa wai gefen idan nan ƙadƙala marhaban wai ya ce mara balale a halin wasu halin bil habibil mutayyani <laughs> ko mara balale da masoyin da aka kosa a gan shi iyayen da muke cewa ta rabu da tsinanni amma nan ta yi ne siginan da ya fassara cewa ana ce mashi ne ahalan wasa halan bil habibil mutayyami to kin ga ganin ido ku yana fassara menene zuciya ta kulla dangane da mutum to karki sake idonki ya bayyana wani kunci da damuwa dangane da kawaki wahara wa take da kuma kaiwa da komowanki mun gano wannan da kyau ko da irin maganganinki da kuma jin annashuwa tare da ke inda mushahadatihi yayin da kika ga kawaki iyaki ma yazdadu bihi kulla yomin wa fi kulle halatin thika ka shaidinki ki aikata abin da zai sa kullum kawaki ta amince da ki ta yarda da ke bima wadda take ta yadda take ganin cewa da gaske kike wajen kaunanta wasu kunan ila gaibiki sannan kuma ko ba nan karki yadda ki ta samu rashin natsuwa don gani da ke kun yi magana da ita amma lokaci ba lokaci tana kiranki tana cewa wancan don allah in ji dai maganan nan baki faɗi ba in ji abun nan da nace kake baki ba in dai ji kaza in dai ji kaza idan kina da kawan da haka ke faruwa da ku ke ko Allah ba ta da aminci ne game da ki tana tunanin ke din nan ba mutum ne kirki ba ce ba kya iya aje asiri ba kya iya aje magana kuma mun karanta a baya cewa kar ki sake ki rika sakin maganganu kina faɗin asirinki ga kawa duk yanda aminci da yarda yake tsakaninku kowace ce ana yin kawace ne ga abin da ya hada ku yanzu kawai amma abin da yake fasinal issue da wannan barshi ke da ke in ko ba haka ba da ke da tinkiya ɗaya kuki allah ya kiyaye mala ya ce wayura asurur fi jami'i a da'ik ƙawarki ta riga ganin farin ciki a dukkanin gabanki allati ya zaharu surur gaban da ke bayyana farin ciki kun ga fuska na bayyana farin ciki ai ido baki da sauransu ina fatan mun gane amma kawa ta zo ta ce da allah wance dan ban ruwa in sha su ki je kai na gaji yana can aranda je ki ɗibo a wannan kawon ba kawon arziki ba ne ba ya mara ba da zuwanta ba ina fatan mun gane wannan da kyau allah ya kiyaye sai ce ka duk lokacin da kika haɗu da ƙawarki ki bayyana mata farin ciki da annashuwa da jin daɗin tazo wa iza asabarhu nakabatan aw lahiqarhu musiba duk lokacin da wani bala'i ya samu kawa wani damuwa ya same ta ki je ki jajanta mata a duk lokacin da wani damuwa na rashin lafiya ya same ta ki je ki gaishe ta ko aka yi mata mutuwa an usara bihi dahar ko kuma aka samu talauci na yau da kullum ya kama su to ki je ki jajanta kuma in akwai dan abin da za ki bayar na su samu sauƙin halin da suke ciki to a je a bada kaifa kunu muwasataka lahu bi nafsika wa malika mala ce ta yaya mutum ba zai zama dangane da abokin shi ko kuma ƙawarki ba ba ki yalwata mata da ke karan kanki da dukiyanki misali wani sha'ani ya taso mata kafin a zo sha'anin za ki je ki dan taya ta 'yan aikace aikace sannan kuma in tana bukatun gudunmuwa za ki ɗauki gudunmuwan nan ki bayar dan uwa ki ba mu labari cewa akwai wani babban mai kuɗi a nan najeriya babban mai kuɗi ne sai matan yan yallaɓai sai ta haihu to sai manyan masu kuɗin ƙasa da manyan almajirai da manyan yaran shi a ma'aikatu da sauransu sai suka je mai murna aka zauna a babban falo to sai direba ko mai gadi ɗayan biyu sai sa naira ɗari biyu a cikin envelope sai lallabo ya zo kusa da alhaji sai ce ranka ya daɗe ga wannan a sai ma yaro ko da rigan abin nan ne iyakan karfin kenan sai mika mashi sai janye jikin sai ce tsaya ya bude envelope sai ga naira ɗari biyu ne sai ce kai kai ne babban abokina babban amini na har abada ya ce duk waɗannan mutanen banza ne ya gaigaya masu maganganu ya ce yau in zan talauci in tsiyaci in shiga halin damuwa da bukata kai kaɗai ne da za ka iya taimaka min inda iyalina za su shiga cikin halin rashi samu kansa cikin halin bukata na amince da cewa kai kaɗai ne za ka iya kula min da su amma waɗannan suna zaune tare da ni ne don abin hannuna yanzu suna kallon abin hannuna sun ƙi taimaka min aka ce tun daga ranar in laɓe zai yi tafiya yana ɓangare ɗaya mota shi kuma wancan yana ɗaya ɓangaren yanzu ya tashi daga yaran alhaji ya zama abokin alhaji kun gano wannan da kyau ko kar ki ga cewa wai wance ƙawarki iyayenta masu kuɗi ne ko mijinta mai kuɗi ne kina da yaƙinin wani sha'ani ya taso mata da zaki iya kai mata gudunmuwa ki ke kaiwa in kina da hali ki kai in baki da shi ki ce to wance kin dai san halin da ake ciki wallahi abin na dawo na shi haba kawalli ai abin da kowa san yadda gani ke ba wallahi ba wani abu ba wani ba ka ke cewa ba ke ya wuce ko bai wuce ba amma ba wani kin ja baki kin yi shiru kin jajaka kin zage kin yi dub to akwai matsala wa kaifa yazharu lahu tafaqquduka wa mura'atuka wa la tantaziranna bihi an yas'aluka tasrihan auta a bal iqtala ala qalbihi wa asbaq ila ma fi nafsika yana daga cikin abin da ya kamata ke kula da ƙawanki shine ki rika bayyana mata kina binciken abubuwanta ne da kullum ba wai kina mata bincike ki gano asirinta ba ja kwana biyu ne ba mu gaisa ba na zuwan gaishe ki ki rika nuna kulawa da ita ki rika bayyana mata cewa ke din nan kin damu da ita sannan kuma ki bari har sai ta rika tambayin ki ke ko wance baki a nan ne kwana biyu shiru ba ko yar waya ba ko dan kaza kun gano wannan da ke ku ko kuma ta bijiran maki da abin da ke cikin zuciyanta wance ni ba sa abin da yake faruwa ba ne gaba ɗaya an waye gari yanzu ko ɗan zumuncin ma dai ba a yi to ki riga yin abin da zai nuna cewa kuna tare kafin zuciyanta ya tuna mata wani abin da zai nisan ki da ita kuna fahimtar wannan da kyau ku kuma ba irin yadda ku da dama suke da ɗabi'a na shirme ba in ta ɗauki wa ta kira wance ta kira wance da kawa da wanda ba kawa ba da ta irin waɗannan abubuwan ko da waya kira wancan ina gajiya ba gajiya la na kira ki ne ko in gaishe ki to sai an jima ya isa amma an fara magana sai an ji waya tana cewa saura minti ɗaya an jima kuma ka ɗiba wasu kuɗi a sa saura minti ɗaya da haka da haka sai kin nakasa tattalin arzikin ki kin koma kina bara a wajen miji ya baki ko jali ya karye ko kaza ya nuna cewa ke baki da kan gado bai kamata a yi kawa da irin wannan mashirmanciyar ba. wa sharakahu fi madadi ma lahikahu li anhu sannan ki rika tarayya da kawaki wajen rugurguje duk abin da ya taso mata na damuwa ta hanyar shawarwari na kwarai in ta nemi shawaran ki ce wance kin ga wannan abin da ya taso kaza ya kamata kaza ya kamata kuma tsakaninki da Allah sake bata ta shawarar da zai amfanar da ita wa in balagti martabatun minas sultan in ana nan ana nan sai mijinki sai ya zama shugaban kasa in yanzu kin shiga gwamnati kenan yanzu kin zama first lady kenan walgina ko kika samu kanki a matsayi na wadata fagmis ikhwaniki fiha min gairin tinanin wala ta tawulin to ki ɗibo 'yan uwa da ƙawaye ki saka su a cikin harkan gwamnatin ku in wadata ne ki yalwata musu ba kuma ki yi abin da nan gaba ba ki koma kina musu gori ko ki mai da ƙawa ta zama ki wai kawai don kin jawo da cikin harkan gwamnati malai ce karki sake ki wannan wasu waɗanda ba su fahimci yadda tsarin rayuwa yake ba ko ba san haƙƙin ƙawaye ba yau idan ta samu mulki a hannu ko suka samu kuɗi sai ta mai da ƙawayenta sai su zama yaranta wasu kuma sai su canza ƙawayen dare ɗaya wacce da ake tare da ita shekara da shekaru ana gudanar da rayuwa a tare lokaci ɗaya sai a juya mata baya sai a yi sababbi 'yan leda to wannan cin amana ne kuma kina ne sai allah madaukin sarki ya nuna maki iyakanki don kafin aje ko ina waɗancan za su janye jikinsu a duk lokacin da mulkin ya kare musamman mulkin siyasa da ake yin shi ɗan abin ya fi kama da taɓa kalashi allah shi kyauta fa'in ra'aita man ya hata shi muka ana izin fajizabu ilaika in kin ga sanda ke da kuɗi ko kike da mulki sai kika lura ga wata kawa tana kyamanta matse ki kuma kawa ce ne kirki kuna zaune kuna zumunci kuna mucinci tare ki jawo ta waktalat bihi ki rika mu'amala da ita wabra bi zalika min alkibir wannan abin da kike ganin tana daukan ki ke babba ce ki yi amfani da shi wajen tunkuɗe girman kai gare ki wasanfi da nuna isa sun mahazar limara sannan kuma ki nisanci jayayya ma'a ki tare da kar karke da ke zauna ke ta jayayya da kawaki ana ta gaddama wallahi kawo wannan abun ba dai wallahi kaza wallahi ƙarya ne wallahi gaskiya kake yadda khasatan wa in kana wajiban an ta a ma'a kulli ahadin tare da cewa jayayya ko abu ne wanda a shari'ance ma an hana ki da kowa ba wai da kawa kaɗai ba saboda allah maɗaukin sarki ya hana mumine jayayya wala ta naza'u wa tabshalu wa ta tadhhaba rihukum sai ce wasu biyu kun fahimci wannan ki kiyaye wannan ba a yin gaddama da kawa a ji kun rude da gaddama ballantana ce yau kun ya fada an yi cacan baki har an zo sulhun ku duk wanda kike fada da dama ba kauki bane ina ba ta mun gano wannan da kyau da ma ba ƙawaki ba ce ko kuma an yi fada da kawa duk sirrin da aka sani nata sai kuma je a fashi ai wallahi ran nan ta kaza ran nan ta kaza ta ce man kaza an kama ta da kaza an yi kaza duk sai kin gama fada an jima kuma sai ai me ya shirya ba a haka idan kina da kawa ta rikice man kuka fada har kika je kika surutai a bayan idanta to in tana da hankali bai kamata ta ƙara yadda da cewa ke kawarta ba ne in ma ta neme ki ki kauce wannan ya ce mala ya ce fa inna mumaratu sadiq kin ga jayayya da kawa da gaddama da kawa taktali'a almawadda tana tunkuɗe tana tumɓuke ƙauna min asliha tun daga tushenta li'annaha sababu tabayun wannan yana sababar da nisantan juna ba a gaddama in dai kin yadda wance tana son ki kin yadda wance kawake ci kin yadda kuna da aminci da wance to duk abin da zai jawo gaddama zai jawo rigima kake sake ki yi shi da san da ke cikin zuciya ko wallahi dare ɗaya zai tafi ki san wannan to barin fito muku da wani matsala kwaya ɗaya a nan ina san a duk duniya ba ki da kawa amintacciyar kawa da kika amince da ita ɗari bisa ɗari irin mijinki kin ga waɗannan abubuwan in ba ki ɗauka kin sa mijinki cikin ƙawayenki na gaba gaba ba ko ba ki taɓa zaman lafiya ba in duk waɗannan abubuwan ba ki ba da wannan haƙƙin gare shi ba ki tabbatar ke da zaman lafiya da jin daɗin aure ko ki ce wani abu ilal abadil abad Allah ba ki ji daɗi ba har ki mutu sai dai ki ji labarin wasu na cakashe ka ashe aure daɗi ke ko kya kya ce mm, wannan aure da haka muka san shi wannan da ba mu yi ba ayya kin sauka kan ƙa'ida ne duk ƙawa abin da ya kamata ke mata kenan Allah ya sa mu dace sai ce waqa biha atharahu la yahwa qubhu atharahu la mugun tasirin da jayayya yake haifarwa abu ne a fili ba ɓo yake ba sannan fala ya kifu ma'almira muhabbatan wala yurja bihi alifa duk lokacin da ya zama akwai jayayya tsakanin ƙawa to ki tabbatar da ƙauna da bege bai taɓa zama ina ba mun gano wannan da kyau ba bai taɓa ba in ta tuno ke mai kaza ne to ko tana da abin da za je ta shawara da ke ba za ta taɓa zuwa shawara da ke ba ina fatan mun gano wannan da kyau na'am yan bage an yakuna kullun mir'atun li akhihi ana san da ke da ƙawanki ku zama kamar madubi na 'yan uwa ne yan suhu ba'aduhum ba'adan wanda sashin ku zai rika yin nasiha ga sashi wa yau shi da kullu akhahu ila sabilil kamal kuma ki rika ma yar uwarki kawarki nasiha da jawo hankali ga abubuwan na mutunci da abubuwan da za ta ji cewa akwai kauna tare da ki wala ya ta kallamu na ma ya rahu na ƙasan. sannan kakki ki magana ga abin da kika san tana yi ba daidai ba idan kika san kawarki tana ƙarya to ki je ki zaunar da kawai ki ce ƙarya babu kyau ki ko gaya mata illolin ƙarya ki mata fada in ma fushi za ki da ki fushi da ita in kika san kawai ki tana annamimanci ki mata haka in kika san kawai ki tana abubuwa na banza ki mata haka duk abin da kika san tana yi wanda yake ba mai kyau bane to ki dauki matakin cewa ba daidai bane kuma ki gaya mata daidai din in ya kamata ma ke fushi da take yanke zuwa wajen ta ne dukki domin a samu gyara wani yana kacin cin haƙƙin kawa a kanki amma kin je kin samu kawaki na zagin mijinta cikin ai dama mazan yau sai da haka ai ni nawa in kin gama da nake mashi aiki ma kin dan raga min shi sa ma yake iya motsi a wannan ba kawa bane tana fita sai ki aika mata yau da ala Allah kake kara zuwa gidana na ɗauka in kin gana yi kuskure ke neman nasiya ne bari mun gano wannan ke ko amma ke ke ƙara izan da tun zara ne a ke ba ta garba na sauka lafiya sai ke cewa famin tabadulin na ƙarfi sahatil mawadda ala basaɗis safa'i ya konul kamal yana daga cikin abin da ya kamata ƙawa ta nuna ma ƙawa cewa ƙawarta ce shine sakin fuska da kyautatawa da kuma yi mata gyara akan duk abin da ya faru gare ta wanda ba daidai ba wayan bage an sadiƙuka sadiquka al-mukhlus bitakasir walittijazihi alaihi sannan abin da ya kamata ki fuskanci ƙawarki da shi karki yadda ki ɗauki ƙawarki wanda take ta ƙudda ƙud gare ki ta hanyar yin duk abin da zai zama kin rage darajanta ko kin rage mata wajen alheri ko kuma in zaki mata wani abin arziki a waye gari kin mata abin arziki ba kyakkyawan da zai taimake ta ba sannan walatu a wala ita ban mufritan in zaki zargi ki ta yi abin da ba daidai ba kar ki zarge ta zargin da zai ci mutuncinta har ta ji kaskanci tare da ita wa'adin mulatafatahu wa ta'ahudu ashiya'ahu sannan ki kullum ya zama kina fara da ita kuma kina binciken abubuwa iri-iri yadda ba kike mata ba haka ya tare rika muke ba har ya kasance iyayenki in kin kina gidan iyayen ne baki aure ba sun fahimci cewa kawarki mutum ne kirki ne kin yi dace da kawa in miji ne ce ka in dai kawai za zama irin wanci to lallai na yadda a yi kawa amma ƙawayenki sun zo gidan mijinki na kallon su ya haɗa gidan sama da na ƙasa ki hankali in kin wasa gobe da jibi da gata kina shigowa ɗaki yadda aka haɗa gira jiya haka kima za a haɗe maki sau da zai hukunta duk ɗaya kuki shi yasa kafin ki bar ƙawa ta shigo gidanki ko sai kin tsaya kin yi lissafi wace iri ci kuma me ya kawo ta me za ki ribata game da ita wasu abubuwa ne waɗanda za su ta kawar maki ne illa sakamakon mu'amalantanta in duk ba wannan ko babu alheri ke zaman ki kawai te zamanta ina ba ta mun gano wannan da kyau in za ki kawa ya kamata ki lissafa wani amfani ke samu a wajenta in ba amfani ko na baki shawara kake ne ce wahadi ma tastahsinuhu ilaihi duk abin da ke gani mai kyau ne wanda in kika ba kawai ki za ce mara ba madalla to ki wannan ki aika mata ko da menene kin san abin da yake ɗauka a ba mutum ya ji daɗi ba sai abu mai yawa ba kun gano wannan da kyau shi abin da ake cewa mutum an ba shi kyauta dama me ke sa kyauta ba so ba to kawa za ta ji daɗi a cikin ɗauki abin da kike so mai kyau kin ɗauka kin bata to ki rika yawaita kyauta irin wannan zai amfanar da ki washtahid fil ikthar min al asdiqa idan kika samu wata kawa wacce ta cika ka'idojin kawace 100 bisa 100 ba ta da matsala ko shine malai ce to ki yawaita kawaye irin wannan fa inna sadiq zayyil mar'i saboda aboki ko kawa to suna ƙara wa mutum kwalliya wa adaduhu wa nasiru kuma suna ƙara ƙarfafan shi da taimakon shi wa mazi'i fada'ilihi kuma suna ƙara mai daraja misali a ce cikin abokanki misali a ce da ke namiji ne a ce malam jafar na dare abokinka ne muhammadu bin usman abokinka ne malam albani aboki a tsanan ka da ce duk abokanka ne yanzu wannan sun kara mutum aro da kwalliya ko ba su kara mashi ba inda za a je bincike kan wancan abokin anal mar'i la tas'al wa absir qarinahu sai aka duba sai a ga a ah, mala albani ne abokan sai ce a ah, wannan mutumin kirki ne mun gano wannan da ke ku? amma an je binciken kawaki sai aka ce an zubar mata da ciki su shida yanzu ma ba a san halin da suke ciki ba kila wannan ma ya girma to kin ga baki da kawa mun gano wannan da ke ku? in ma an maki kyakkyawan fassara ne a ce to kila ba mamaki ita tana shan magani ne a wani za faɗi kenan Allah ko ba ki taɓa fajirci ba ƙarya kike ke ma fajira ce idan kina ƙawace da ƙawan da ke zagin iyayenta ta raina matan yayyinta take wulaƙanta kishiyoyin uwarta take zaluntan ƙanninta to wallahi ke ma abin da za a ɗauke ke na kike a gidanku shi san kin bincika kin ga kawaki ba ta da mutunci ba ta da kirki kwata-kwata ko ki tsinke wannan igiyan kawacin don ki zauna lafiya ki tsara mutuncin ki. amma duk inda ke kara kai ne ke kaiwa da komowa ana nan ana muke kallon banza wallahi ke hankali da wannan ina fatan mun fahimci wannan da kyau wallahi ke hankali in ba ka ba za a waye gari a watan wata rana kin zama cikakkiyar mara mutunci domin kallon da za a maki kenan allah maraukin sarki ya sa mu dace wannan a takaice kenan idan kina da kawa wanda kin amince da cewa ki ce 100 bisa 100 za ki mu'amala da ita to sai wani abu ya taso sai ta ce wancan raka ne ki tsaya ki ba ki ga wannan wajen da za ki raka ta ya wajen yake in waje ne in kika je zai zubar da mutuncin ki ko kake ji ki riga binciken kawaki in tana zaune da mijinta ba sa shiri kullum fada suke ki daina zuwa gidanta kwata-kwata kwata-kwata ki daina zuwa gidanta saboda abin da zai fassara cewa ta da ke ake shirya abin da ake yi din kun gano wannan da kyau ko ki hankali da wannan sosai da gaske ina fatan mun fahimci wannan da kyau amma in ba haka ba ko za ki da matsala allah shi kyauta yana daga cikin wanda yake sawa cikin kawaye su ne matan makota su da dama ba ki ce wance ai makociya ta ce to ita makociya tana da wani daraja mai girman gaske bacin kawacin ma in ana yi saboda annabi yana cewa wallahi bai imani ba aka ce waye wannan ya rasu lalla ya ce duk wanda makocin shi bai amince ma ɗabi'un shi ba to sai ke zuwa sai ke auna ki gani tsakanin ki da Allah makoci yake ta amince ma ɗabi'un ki kina da kyawun ɗabi'un da an kalla za a ce maraba da su ko ko tar ake da su yana daga cin abin da ya kamata ki bincika don gaya da kawaki kawaki na cin bashin mutane ta biya sai kin bincike wannan dole ki bincika dangane da kawarki shin in ta kwashi adashin mutane tana kin zubi dole ki bincika dangane da abin da ya shafi kawarki shin tana zuwa tana damba da mutane dangane da harkokin 'ya'yanta dole ki bincika kake kawace da mai saurin fushi da mai saurin aiki da fushi da abu ba abu wata mai da shi gingirin gin babban abu ki hankali da kawa irin wannan ko da makociya ce kike da shi take da irin wannan ɗabi'a to ki taka tsantsan wajen shishige mata amma abin da ke damun mafi yawancin mata kakken raba ɗaya biyu wai su zaman gida ke damun su ta kosa ta ɗan samu sarari ta dan fita ɗan sarara ta ɗan kyakkewaya wannan ke sa sai ta karumo kowace jaka da aladiya da kaza duk kawayenta ne da haka sai a waye gari ana kallon ki baki da mutunci na san mutumin da haka siddan ba laifin tsaye ba na zaune je saki matan shi aka ce lafiya haka wannan saurin hukunci ce dole ba ƙawarta ce aka kama da kwarto ya ce ba zan taɓa rabewa ba ɗabi'anta ɗaya ɗabi'ansu ɗaya ba ta da ƙawa si irinta ya ce aikinsu ɗaya an yi an yi ta rantse da ƙur'ani ya ce wa labarin ƙur'ani ta rantse ba in dai ba annabi ne da aka mai wahayi aka ce ai lafiya lo ta kyau ba zai yadda ba aka suke da ko da aka kama ta da wannan laifin har abada shi ba ruwan shi da ita an gano kina zaune kawai sai ta shigo ɗakin ki sai ta shigo miki da waya tana cewa wai bari ta kira saurayinta wai ku gaisa kina matan aure allah ya tsini miki albarka ba ku ce amin ba wannan complain din maza na yawan yin shi ina gaya mu gaskiya sai ya haɗu da abokin shi a waje sai ce wallahi ɗazu mun gaisa da matanka a waya sai shiru to ta yaya yana zuwa bincika ce a wance ce ba kasa yana neman wance zai aura ta zo nan ne sai ya kira ta a waya shine sai muka dan an sauya muka gaisa ki tabbatar kin so ki kashi casa'in na san da yake maki Allah ba zai ƙara yadda da ke ba aboki nike da shi yana neman aure idan matan ta kira shi a waya budurwa ce fa idan ya ce ga abokina ku gaisa sai ta kashe wayan in ya kira ta ce me yasa kike man haka sai ta ce mashi ni na san ni wulakantacciya ce a wajenka shi yasa baka kishin muryata zai fushi ni sai ce wannan matan arziki ce in an sa maka sadaki dubu hamsin ka ninka dari da hamsin ka ba su biyu wannan ka daɗe ta gam akwai amana irin su ake ce ma kasarato tarf wanda ba ta damu da kowa a duniya ba sai kai ba ta ganin kowa sai kai ba ta san mutuncin kowa ba sai kai amma matan aure ne ba wai kawai don ta san saurayin da ke neman wannan wai sai a zo sai a ce wai gashi wai ku magana wannan cin amana ne in za ki magana sai kin je kin tambayi mijinki cewa wance saurayinta ya ce yana da magana da ni sai mijin sai ya tambayi cewa a'a zai magana da ke a matsayin me shin ina aurenki ni da wane ne kun gano wannan da kyau ko ni da wane ne ba ku san namiji ba ne zai iya shaƙe ki da dare kashe ki kan wannan abun saboda tsabin kishi amma mafi yawancin mata da yake suna rayuwa ne irin rayuwar dabbobi to kawai sai ta ɗauka wai wannan wai ba laifi ba ne wai menene a ciki wannan wannan ba laifi ba ne aboki na wai ban labari cewa yana tafe ne a tashar mota sai ga wata wanda suka taɓa yin makaranta tare ta ce wane ya ce wance gaisawa kawai suka fara amma miji ya zo ce mai haɗa da matata na ce kaji namiji kenan ba ta mun gane wannan da kyau kaji namiji kenan ya kore shi kawai ya janye matan ya suke gaba kawai gaisuwa classmate what do you mean da wani classmate jama'a mun gano wannan da kyau sai kun kiyaye waɗannan abubuwan bayan kwana ɗaya kwana biyu kuma wai saurayin ke na da wasu yarda kiran ki a waya ba a wannan ke fasa kaci kun gano wannan a fasa kaci yana kiran ki a waya ce wanci ne ni matan aure ne ni ba ya iska ba ni ka kara kira na kuma zan gaya miji na maka ka kira ni ko mijinki na dawa ki gaya mashi domin billahi lazi la ilaha illa in so ɗaya ka taɓa yin waya nan da kafin ki mutu wallahi duk yanda aka rufe magana wallahi sai mijinki ya ji cin amana ba wanda yake rufuwa za ki iya cin amana a wani fanni ya rufe amma wallahi banda na zaman aure wallahi sai ya bayyana kuma kin kashe kanki ta sai lokacin da baki da lafiya kina neman taimako lokacin asirin zai bayyana allah ki rasa yadda za ki juya maki baya kun ga waɗannan abubuwan da nake gaya muku allah ku kiyaye shi allah ya kiyaye yarinya ne a nan nan tukur ba kake je da nisa nan nan tukur tukur duka garin musulmi ne ba a ne ko ɗaya tukutukur wai saurayin da ya neme ta a sanda take budurwa bai samu ya aure ta ba wai zai yi aure wai sai matan da ta ce mijinta da allah wai ina so ne zan je ma wani wai biki sai ce to sai ki zaɓi da ko dai zaman aurenki ko zuwa biki sai ce ta zaɓi zuwa bikinta zai ce wallahi ba za ki je bikin ba wallahi ba za ki je bikin ba sai ta zauna ta ta kunci ta ta kunci har yamma ke da a gaya man na ce kai aikon Allah an yi asaran haihuwa wannan dabarin shi aka yi Allah da ya fi wannan dabarin shi aka yi ta zaɓi wani mijin a kanka ka ci gaba da zama da wannan kar Allah ya nuna mana wannan ranar akan me ke har ma za ki iya gaya mijinki wai ga wani namiji da kika sani a waje wannan akwai tarbiyya don allah jama'a akwai sani ya kamata ko uwoshi ce ta mutu ta mutuwa mana na ruwanki ta ku mata adda ku ci allah ya ci ganta kuna fahimtar wannan wasu abubuwan da kuke yana daga abin da ke haifar muku da matsala ku kasa zaman lafiya a gidajenku kuma ku rasa ganin me ya haifar da haka idan kina da kawa ɗari bisa ɗari mai aminci mai mutunci sai ya kasance wan kawan ya taba neman ki kuma mijin da ya aure ki ya san haka ana yin auren ki tsinke wancan kawacen don ran wannan kawan ta zo gidanki to mijin ki bi da amincin ba aiko ta aka yi ba ya ƙara ki san wannan duk sanda kika ce za ki kai kawan nan ziyara mijinki ba zai taba yarda da ke ba cewa cewa zai a ran shi za ki je ganin wancan saurayin ne ko da bai gaya miki ba ya shiru fa Allah kina ta kokarin wanke kaunan da yake maki na cikin zuciyar shi sai a waye gari a yi ni da in bai ganki ba bai jin daɗi sai ki kwana uku ma bai ganki ba bai damu ba Allah ya mai da ke kalmu allaka ce kuma waye ja wannan matsalolin Allah ke ce wata bata yadda a sake ta saboda kawarta ita ba za a wulakanta mata kawaye ba ita ba za a yi mata kaza ba wannan auren jaraba ta gautu da gindimi ya kama wani ne wani ne wani ne kan kawa kawan banza kawan wobi ta fata mun gano wannan da kyau mace ce ta kawo min kuka da allah ma la kira mai gida na ai mai magana ya sake ni ne ni ce uzu billahi me ya haifar da saki ta ce allah ma la ai an hana bincike ni cewa ya hana koko waya hana binciken to dai wallahi malam mun samu matsala ne zan je biki ne na ƙawata aminiya ta kudda kudu ce ba za ni ba ya ce wallahi ina fita ya sake ni kuma wallahi na fita kuma ya ce wallahi ya sake ni na ce amma in dai ban da ke baki da tarbiyya kin je kulle wani aure a cin kin kashe wani anan kuma wani da kika kashe na waye ita tana can ta runguma na mijin da za ta miki kirki da aminci da ana gama ɗaura ita ma sai ta kashe nata sai ku yi anko ba ta miki ba mai amfani wannan kawacin don allah jama'a kalli wannan da na kira mijin na fara magana da shi cewa Allah malam wannan shi ne na goma cir dama ya sa a ran shi don ran da ta cika na goma ta yi complete package ɗinta kenan shi kenan ya ce shi kuma saki ɗaya yake a duniya ya yanke shawara kawai ta tafi allah ya kiyaye don allah kalli waɗannan abubuwan kan rayuwar wani ke kashe naki karuwa kake da irin wannan ɗabi'an karuwa ita karuwa ta yadda ta burge wani ta fusa ta allah ta yadda iri-kiri an ce ta na iyayenta biyayya ta ƙi sai ta bar gidan iyayen ta gudu iyaye suka shiga ta ci da damuwa don kawai da ta burge wani saurayi can a waje nasiya don taro wasu 'yan mata kenan neman su ni ce in ban da lalacewa don allah jama'a ban da lalacewa me ya kai ki wai don iyayenki za su yi maki aure da wanda ba kya so wai sai wani saurayi ya ce zo mu gudu ko kuma an ce ba za a bashi ba saboda wani binciken da suka yi suka gano abin da baki gano ba ko sai ki ce wai wai ki gudu daga gidan iyayenki saboda wai saurayinki kuma irin waɗannan samarin da ke waɗannan abubuwan ku sai an kwana biyan ce fito auren sai ce ba zai yi ba in an ce me yasa sai ce yar iska ce yar iska ce bin gano wannan yaro ne fa ko nemi aure a unguwan nan ne ba wani waje ba ya nemi aure a unguwan nan yaran nan kowa sun shi in na faɗe shi anan kowa sun shi bai da mutunci dan iska ne mutumin banza ne sai abokan suka zo malam wai da Allah ka kira wani kai mai nasiha wai ya je ne yana neman auren yar iska ya ce to Allah ko ya ce in ce to shike ku kira mai shi sai kira shi ne cewa kake neman aure ya ce wance ce ce to an ce maka siha ne yarinya na fa yar iska ce ce to malam yar iska da gaske ce kai dan me sai sun kai da kanci sai ka faɗa kai dan ne ya ce dan iska ce da shi kenan equation din yayi balance da kai da ita duk tafiyan kuɗa na goyi bayan a yi auren ya ce to wallahi malam sadaki ya gaza dama saura dubu hudu ne kudin sadaki ya cika na biya kuma sun yi auren kuma yanzu haka suna zaune lafiya lo dan ma da aka haifa ni ne ma dan hudu ba ma na ce kawo man dan zan <laughs> mai hudu ba ba abin da ya fi amini dan iska zai aure yar iska sai me alkhabithatu lil khabithina sai sun dawo sari ba mun gode Allah mun rage bugun iri ba kuma ya ce wallahi mallan zauna lafiya lau miki kullum ne kira shi ce kai ya Allah ba ya ce wallahi lafiya lau ce kaga auren ta yasa na fara sallah kun gane ya ce duk iskanci ya ce gara ita da ni ya ce don ita tana sallah ya <laughs> ce wallahi kun san abin da ya gaya mamma ma wai ce malama ce ka ai wallahi malam malama ce yar iskan fa wai malama ce ya ce wallahi malam kullum tana sallan dare kuma wallahi tana ce min in je in yi sallah kuma tana tashi na ma da asuba ya ce Allah ni ce da nake ganin ka masallaci ya ce wallahi biyu ta ce amma kuma kun sani ya ce wallahi malam duk abin da nake sha tana sha ce wallahi in da sai sigari na zan sayin da na da na ta wiwi din shi na ta kudin ma tare yake sai kuma mun ce to in ji da ba ku diga ma yaran ne shi a ba fara diga mun shi ba ya ce to da Allah kana diga mun shi a hankali a hankali ana tafi ina mai nasiha akan bar kaza sai ya rage rage kaza sai ya rage bar kaza sai ya haka din to kalli irin waɗannan don Allah ana nan siyaran nan sai ya ce waje kawo man ziyara gida tare da ita a'a ni na sa mata na doka ba sa yin kawa ya ce ko nima mala in yi ba kawa nan na ce ya eh, hanyar da ka taimaki kanka yanzu wannan fajirin sai zo da wannan fajirin gidana an jima mata da ba su da kan gado ya ce walla malam kaga wance ta zo ziyara ni ma ya kamata in kai mata ziyara a'a <laughs> ba za a yi wannan ba ba za a yi wannan da ni ba ina fata mun gano wannan da kyau sam to ku tsaya ku lura da waɗannan abubuwan da nake gaya muku kun ga mun yi magana kan kawa ne ko kuma na shigo muku da wasu abubuwa da yawa na zamantakewa da ya kamata ku lura da shi fa wallahi kamata ku lura da wannan da kyau ba na wasa ba yan boko daga cikin ku ku ɗauki ɗabi'a na kishi kawai kada abokan mazan ku su rika zuwa gida sai kawai ku rika zama barkatai don wannan 'yan boko 'yan uwanku masu addini suna complain a kai haka sosai kawai sai shigo gida ko ce kuna zaune a gida irin family house din nan gida ne da mutane da yawa kuma irin yadda muke rayuwa unguwanni irin namu duk dai masu hajiya su suka lalata zamantakewa wai kowa dan kowa wani yana da yancin shiga gidan kowa ina mamaki irin wannan maguzancin yanzu ba da zan je gidan hajiya kai tsaye fa zan wuce haɗakin ta wallahi in wannan ma ji haka zai wuce in wancan haka ne ko ba haka ba ne musulunci haka ya ce sun ce ba haka ya ce ba duk wanda ya je sai ya sallama bayan sallama kuma sai ya nemi izini wallahi na je kai tsaye zan wuce ba wanda zai ce man ta tafasa ba neman izini ina da kenan kila yanzu kuka fara amma gidan kowa bankawa ke fom kowa shige kasan hausa muke kowa san haka yake gidan kowa haka yake awfully to in kin san gidan ku haka yake kowane kato na shigowa ko ko zai ga matan aure ta je ta cire hijabi ta ajiye tana kara kaina a yanan tana gidan aurenta ne gidan mijinta ne kartin da ke shigowa fa daga ran da mijinki ya arba da ke a irin wannan shigan ga karti a gidan ku kin zubar da rabin mutuncinki shikenan kin zubar da rabin mutuncinki amma sai ya shigo ya ganki da kammalallen sutura to kin daga martabanki tun daga martabanki amma kalli yadda mutane suke yi ko kuma 'yan mata ga ta zauna a cikin gida idan wani saurayin na unguwa ya shigo gida yana cin wani abu ko da kudi Allah wani ban kaza ayya in kashe kanki yana shigowa sai ki shige daki larabawa saboda mutunci sa ke ce ma budurwa wacce take dakin kanta wala ba ganinta in ma ɗakin ka shigo za ta ja labule ai da ɗaki ɗaya ke yi da sai a yi gado sai a sa labule haka ya rufe garin ko ba ka ake ba irin waɗannan yan matan bayan labulen suke haiwa can gada can ƙurya su lille su makale jikinsu ba ta bari kowa ganta ba idan ko wannan fitowa take don ma kowan ya ganta allah allah take biki ya taso ta kawa. za a wani gari ta sheka a guji ta tafi ina wadaje biki kuma annabi ce duk wacce ta yi imani da allah da ranar lahira kar tafiyan yini ɗaya face da sai da maharramanta ki je ki asarin imani haka siddan haka siddan kawai don bikin wata wai sunanta kawalli ku hankali to bari ki ji kila ba maki kina da wata makociya bar ki ji haƙƙin makociyarki ɗan takaitacce lil jiware haƙƙun wara'a ma taktadihi al dangane da makotaka akwai haƙƙin da ya kamata ki ba makociyarki yake wanda yan uwantaka ya hukunta haka wa jumlatu haqqul jar an yabda'ahu bil husna ya daga cikin haƙƙin makoci ki fara kyautata makocinki wa inuhu izasta anahu kuma duk sanda makoci yake ta nemi taimakon ki taimaka mata wa yaqraduhu izasta karaduhu duk sanda makoci yake da cewa na wance ban bashin kaza kina da shi ki bata wa uduhu fil marad in makoci yake ba lafiya ki je ki kai shi ta wa azihi fil musiba idan wata musiba ta same su na gobara ko na ambaliya ko wani abu ne na mutuwa da sauransu ki je ki mata jaji wa ya yaqumu ma'ahu fil aza in kin je sai ki zama tare da ita zama makoki muka ce bida'a ne kun gano wannan da kyau ku? amma kin je gaishe ta ba na gajiya ba ya muka da hakuri shi ke ta put ba ka yake yi in kika je bayan kin mata gaisuwa ina gajiya sai ki dan tsaya jin minti ɗaya minti biyu sai ki ji to za mu koma sai ta sai ki tafi ba zama makoki ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau cin da wani abu ne ya same ta na damuwa na kunci to sai a ji amma ba irin yadda ake yi ba a yau ina yaba abin da kuke yi wallah ina jin daɗin shi amma kuma yadda kuka mai da abin ya zama akwai batunci a ciki ana cewa an yi rasuwa abin da ya kamata matan makota sai su shiga gidan a ji a kwantar da hankalin mutanen gidan a jajanta masu kan ku shiga da koke-koke da gulmace-gulmace ku je ne da nufin ku yi arola ku kintsa an gama komi an kintsa shi in za a bar muku gawan ku yi mata sallah sai ku yi in ba a bar muku ba kuma sai ku fito ku bi maza sallah shi ya yi amma jama'a na sha zuwa mutum ya rasu ni ne zan mai wanka mun je za mu wanka ga mata sun zo suna leko wanda wai suna son su ga gawan a san da an tuba gawa an sa mayafi a jikin shi suna neman su leko kallon tsarecin shi ai haramun ne na ke a ciki mina yake sai na taba fitowa na gaigaya ma wasu mata a unguwannin nan magana akan wani matashi ya rasu sun zo sun tsaitsaya mana wai su sai sun ga to ku zo ku gawa mana gani me ya ciki kun san shi tintin Allah ya mai rasuwa kuma Allah ya gafarta mashi wannan dabi'an in akwai masu yin shi a ko ina suke su bari Allah ba daidai bane ba zuwa jana'iza bane wannan ko yin ta'aziyya ko bari sannan wai hayyin wai hanni'ahu fil farahi idan abin farin ciki ya samu ki je ki ta farin ciki kamar misali a ce me ta haihu sai ki je mata barka barka kawai aka sani taron suna wannan shirme ne ku daina zuwa ba kyau kawai ki je ki barka sannan na gaja minti biyar ya kara gaba wa yazharu sharika ma'ahu fi sururihi sai ki bayyana ma makociyarki cewa kina tarayya da ita wajen wannan farin cikin da ya same ta wa yasfah an zallatihi in te maki kuskure kuma ki da kai wala yattale min as-satahi ala auratihi kar ki saki ki rika leka gidanta in sa akwai makotan da ke wannan sai daga dan ramin buluwa dan mun sai ka leka mun gano wannan da kyau ko kar ki saki ki wannan wala yudayyikahu fi wada'il jaza'i ala jidarihi kake cutar da makoci yake ta hanyar jingina mata katako a gida in kin san wannan abin zai cutar da ita kina zuba mata ruwan da zai bata mata gida wala fi musabbil ma'i fi mizabihi kake sa in darar ta gidanta kina kwarara mata ruwa a gida wannan bai halatta ba wala fi mitrahi turabi fi fana'ihi kake zuba mata tarin ƙasa a kofan farfajiyar gida kake wannan wala yudayyiq tariqahu ila dar kai ki matse mata hanyar da za ta bi zuwa gidanta ki saki mata yan kafafen da in ta za ta wuce wajen gini da sauransu wala taba uhun nazaru fi ma ya fi ila darihi kada ki ga makoce ki ta riko jaka ki ta kallon jaka kina son ki gano me ke ciki ki sa mata ido wani ta shigo da shi kake wannan wannan ɗabi'a na maza ne wannan Allah mata masu ba mamaki suna yi ana yi ko ba yi ko kuma sai ta ɗanɗaga labule haka tana lekuwa mai gida ya shigo da jaka zai je ɗakin matan shi da gidan yawa ne an tana kallo wannan tumatir ne anya tumatir ne a cikin wannan <laughs> mun gano wannan da kyau ana yi ko ba yi akwai akwai uwar gidan da aka gaya ma ran da aka yi mata kishiya wai zuwa ce ta zauna kofar ɗakin a maryan ta ta kuka kawai don allah mai gida abin da za ka yi man kenan a to allah ne ya sa shi aikin ki zai ko aikin allah mun gano wannan da ke ku na ruwanki ko kuma ce an yi aure ɗansu ne fa zai aure fa ɗansu ɗansu ɗansu yana cewa gugu yana cewa inna wais ya shiga ɗakin matan shi sai su laɓi a wundan ɗakin suna kasa kunnuwa suna jin wai mai yi yaro ne karara karara yaro ne ya kama gwaggon shi tana mai haka yana zaune a kujera yana kallon windo ta zo ta dan taba wundan kawai shi kira shi wundan ba turawa aka yi sai windo sai ya bude sai ga su su uku da inda gwaggon shi sai kuma sulu ka ce masu su shigo koko daga ina mun gano da kyau sannan wala yastatila anhu fil bina fa yahjibu anhu al hawa kuma ki zo ki dogon bene a kusa da gidan shi dan kake tare mai iska ta rikici kenan wannan daga cikin makoci inda ma duk unguwan gidan kasa aka yi ko sai in dama mai benin shi ya riga yi ko kuma ku zo kai gidan ƙasa amma duk wajen gidan ƙasa ne bai halatta ki zo ki ɗaura bene ba sai in kin je kin tambayi izini shi ya ce ba matsala amma kin tabbatar ma kin yi benin za ki rika leƙa mai gida ko za ki leƙa mai za ki tare mai iska bai halatta ba wai amma yanzu in za a bini me ake zuwa yi wasu a rufe mai bayi a to matan gidan da suke kara kai na tsakar gida kuma ba su ne aka yi musu kuna fahimtar wannan da kyau su an masu wani rumfa ne da yan suna tafiya su ba ganin su duk abin da ake a tsakar gida yana hawa benin shi yana hangi wannan bai halatta ba ina ta mun gano wannan da kyau waɗannan abubuwa dole a tsaya kula su muka ce za mu bayani akan haƙƙin makoci ko to sai kin ji kamar yadda annabi ya ji kullum malaika jibril in ya zo wajen annabi sai ya ce ka kula da haƙƙin makoci ka kula da haƙƙin makoci ya ce har sai da aka waye gari annabi ya sa ran kiris watan wata rana za a zo a ce makoci ma zai gaji makoci sau da yawan haƙƙi a takaicen takaitawa ki binciki da wa ke kawa ki je ki binciki kawayenki yanzu ki sa sa ma'auni waye zai zama saurayinki waye zai zama bazawarinki waye mijinki duk waɗannan abubuwan sai kin je kin bincike su baki ɗaya in ba haka ba tashin alkiyama sai kin yi nadama amma kin kiyaye wannan da iznin Allah ba ki ba nadama Allah ya raba mun da nadama duniya da lahira za mu saurara a nan sai in Allah madaukin sarki ya kai mu karatun da zai biyo bayan wannan subhanaka allahumma biyamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum اللهم بوندك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم